Musa Faru. Sa! Garba Musa. Yarima Kawu. Lami Umar. Sa. Sadiq Sani. Sa. Ahmadu Salisu. Yes, sir. Ladidi Fage. Asababu Sani. Also, morning. Absent for people. For people absent. Yeah. Thank you very much. Uh, muna da absentees mutum hudu. Oransa. Thank you. A ah, ranka daɗe an gama tattara wanda za mu fita aiki. a muna da mutum bakwai a ƙasa mun samu absentees wanda ba su zo ba mutum hudu a saboda haka wannan shine sakamakon folin da muka nafita aiki yau thank you wayannan mutum hudun da ba su zo ba i will deport you kuma na dora laifin a kanka laifin ka ne yes sir ko ba kwa ji yes sir kuma wannan ya zama cewa gargadi ne a gare ku saboda haka za mu fita patrol yanzu kuma patrol ɗin da za mu fita ba na wasa za mu fita ba don yaƙi ɗan zamba ne ku ɗauki makami mai ƙarfi wanda zai ɗauki sanda ya ɗauka wanda zai ɗauki fiston ya ɗauka wanda zai ɗauki adda ya ɗauka wanda zai ɗauki bindiga ya ɗauka ba a san ɗan sanda da ragwanta ba ba a san ɗan sanda da fargaba ba ba a san ɗan sanda da tsoro ba abin da aka sani a aikin ɗan sanda jajircewa abin da nake so da ku eriyan nan yan fashi sun damu eriyan nan ba zai yi ku zo ku rinka cin albashi a banza kuna kwance ba ne ku banni da ba da kwairi ba dan iskan da ya isa ya jawo a bani kwairi sai kun fita mun je mun yi aiki da ku wurjanjan na riga na samu umarni daga wajen area commander a ɗauki ak-47 guda biyar a zuba min ita a cikin buɗin mota duk mutumin da aka kama ba sani ba sabo yaro wala babba mace ko namiji ko tsoho ne ko tsohuwa ko rayaro ko jariri ne ko da mutum jinjiri ne shi kuka ganshi akan hanya ba ku yarda da shi ba a will Allah kare ka Allah kara ma faɗo Return!